سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاهدوا قوة رمضان شكرا تدبو لياد داري هدود أربعين دهود هجرية wanda ya dace da biyar ga watan afrilu shekara ta 2023 miladiya za mu tashi a darasi na sha hudu a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo akwai local government jihar gombe nigeria yau za mu tashi farkon surar wato suratu shu'ara suratu shu'ara ita ce sura ta shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma a cikin tsarin rubutun wato shi alƙur'ani musab alƙur'ani kenan a jerinta a saukan surori da suka sauka Allah ya saukar da ita ne bayan suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a sai da aka saukar da idza waqa sai aka saukar da ita wannan surar shi'ara kamar yadda Imam Suyuti yake faɗa a cikin al kuma ita ce kenan sura ta ashirin da shida fi tartibin nuzul kenan imamul al ya ce hiya makkiya suratul sha'ra'i sura ce yar makka fi kaunin jamhur imamu ya ce a cikinta akwai surori akwai ayoyi yan madina a musamman waɗanda aka ambaci kalmar shu'ara din a ciki awalam yakun lahum ayatan an alamahu ulama'u bani isra'il ita ma majaniya ce ibn abbas da imam qatada suka ce suratul shu'ara dukanta sura ce makkiya amma banda ayoyi hudu a cikinta wanda su a madina aka saukar da su tun daga fadin Allah wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun har zuwa ƙarshen surar gabaki ɗaya. kuma tana da ayoyi 227 ayoyi 227 a wata riwayar da 26 suratul shu'ara'i tana da suna bayan shu'ara'i din bayan shu'ara'in ana ce mata suratul jami'a malamai sun yi ta magana cewa me hikimar ce mata suratul jami'a suka ce don ita ce surar da ta har haɗu maganganu da bayanai akan abin da ya shafi isoshin annabawa da labaran gwagwarmaya da suka ta yi da mutanensu kuma ita wannan sura ɗabi'ata majoracin abin da take tattaunawa a kai shine wato um, kisar annabawa shine mafi rinjayen abin da suke karantawa isar annabawa kuma daga cikin surorin daga cikin sunanakinta ana ce mata suratu tasimim suratu tasimim kaga suratu shu'ara'i suratu jami'a suratu tasimim duk sunanakinta ne gaba daya um, a farkon surar ta yi bayani akan matsayin al'umma alkur'ani mai girma kamar yadda rama zai karanta mana insha Allah za mu ji kuma ta yi bayani akan matsayin mushirkai a kafirai makiya Allah dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ta zo ta yi magana akan kisar annabi Musa tare da Fir'auna kuma tare da bani Isra'ila har yanzu ta yi magana akan isa annabi Ibrahim da mutanensa ta yi magana a kan kisar annabi nuhu shi ma da mutanensa surutu shu'ara ta yi magana a kan kisar annabi hudu shi ma da mutanensa da kisar annabi salihu shi ma da mutanensa sannan da kisar annabi ludu da mutanensa da kisar annabi shu'aib da mutanensa duka waɗannan annabawa insha Allah za mu zo mu bi ta kansu da bayanin da surar ta yi a kansu a ƙarshe-ƙarshen surar ta yi magana a kan mala'ika jibrilu dangane da saukowa da ya da alkur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sannan surar ta yi magana a akan rarrashi ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama rarrashi da ta'aziyya a gare shi saboda ƙaryata shi da kafirai da mushrikai suka yi ta yi kuma ta gaya masa irin abin da ta yi tanaji ga duk waɗanda suke faɗa da shi kamar yadda surar ta kwaɗaitar da shi ya faɗakar da danginsa na kusa da shi da kuma muminai kuma surar ta yi bayani cewa duk wanda ya ba annabi yana da nasara insha Allah kuma ta tsoratar da duk wanda ya saba masa yana da mummunan makoma da ƙarshe Allah ya rufe da faɗin sa illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru Allah kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu fa sayalamu alladina wa sayalamu alladina zulimu ay munqalabin a surar tana daga jejjerun ayoyi surar shu'ara tana cin sura mai gajejjerun ayoyi kuma tana ɗauke da topics na surorin makka yawanci abin da surorin maka suke tattaunawa ita ma ta tattauna a kansu na kafa hujja a kan samuwar Allah shi shi kadai yawanci surorin maka suna magana a kan samuwar Allah shi shi kadai da kuma magana dangane da tashi alkiyama da magana a kan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surat ta yi magana a kan gajiyawar kafirai ba su isa su kawo irin alkur'ani ba ko kuma gajiya wasu da inkarin ƙur'ani da musanta alkur'ani da suke yi cewa ƙur'ani ya fi ƙarfinsu kuma allah ya bayani a cikin surar cewa za su gamu da fushin allah tun da suka ɗauki gabarar yaƙi da alkur'ani kuma surar ta yi magana cewa wannan ƙur'anin fa daga allah yake ba daga wajen wani ba kamar yadda take da uslubi na tarhib da tarhib kwadaitarwa da kuma tsoratarwa kwadatar da muminai su aikata aiki mai kyau tsoratar da mushirkai akan mummunan makoma da za su bada gare shi idan suka ci gaba da shirkarsu da kafircinsu surar an rufe ta da kamar yadda ake yawan maimaitawa a ciki inna fi zalika la'aya wa makana aksar mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kowace kissa Allah ya kawo to a ƙarshen kissa za ku ji Allah ma zai karanta mana inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wannan irin wannan inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin sau takwas Allah ya maimaita a cikin surar sau takwas Allah ya ƙara manzon Allah daraja Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara masa matsayi da Allah ya sauka masa da wannan sura ko wannan alƙur'ani gaba ɗaya kuma ya karantar da mu Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قابعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا إلا كانوا عنه معرضين الله مدوكين سركي يا بودي da surar da faɗin sa tasim sune al-hurufu ko al-hurufu al-muqatta'a fi awail wanda da yawa mun ta magana a kansu a surorin da suka gabata Suratu bakara suratu baha suratu ga sunan dai surori da yawa da muka yi ta magana akan yaya Allah kawo su da wannan tsari Allah ya ce fasimi mafi rinjayen abinda malamai suke faɗa shine Allah shi ya wa kansa sani dangane da waɗannan kalmomi ma'ana ma'anar waɗannan kalmomi wasu malaman suka ce sirri ne na alkur'ani kowane abu da ka sani yana da sirrinsa sirrin alkur'ani shine waɗannan kalmomi tilka ayatul kitabil mubin ai waɗannan ayoyi ne na alkur'ani waɗanda suke bayyanannun ayoyi albayyinu alwazihu aljaliyu ayoyin da suke sun fito fili ƙarar dalla-dalla wanda suke bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma ɓata da shirya. Allah ya fara magana akan kan Allah sallallahu cewa la'allaka bakhi'un nafsaka la'allaka la'alla ko kamar kai za ka halakar da kanka ne kalmar bakhi'un nafsak tana nufin halakar da kai don ba su yi imani da kai ba za ka halakar da kanka ne idan ba su yi imani da kai ba idan mun ɗauki fassarar la'alladin istifamiya ce tambaya ce wato baƙin ciki da damuwa da ɓacin rai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ciki dangane da waɗannan mashirkai da kafirai da suka ki imani da shi shine Allah yake tambayansa kashe kanka za ka yi saboda ba su yi imani ba da kai ko kamar zai ka kashe kanka saboda ba su yi imani ba da kai wannan rara shi ne daga Allah zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda waɗannan kafirai ba su yi imani da shi ba kamar can Allah ya ce da shi wala tazhab nafsuka alaihim hasarat a cikin fatir da fadin sa fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in yu'minu bi hadha alhadisi asafa baqi'un nafsaka tana nufin qatilun nafsaka baqi'un nafsaka tana nufin muhlikun nafsaka kamar ka halakar da kanka ko ka kashe kanka Allah ce inna sha nunzil alaihim minas sama'i aya idan mun so za saukar musu aya daga sama fa zallat a'naquhum laha khadi'in wanda dole dole za su kankan da kai su sa ta sa dole dole su imani da kai a dole shine fa zallat a'naquhum laha khadi'ina ai law shi'na La'anzan na ayatan tabbaruhum ila al-iman qahran da sai mun saka musu da wata ayar da za ta sa dole sai sun yi imani da kai amma Allah ya ce ba mu yi haka ba yana na nuridu min ahadin la nuridu min ahadin illa Allah ya ce ba ma son wani yayi imani da musu a zakin sa a ra'ayin sa amma inna sha'na nazzil alaihim ayatan من السماء فظلت أعناقهم لها قاضئين Allah zai iya wani abu da zai sa dole su imanin to amma baya sai wa mutum tilas a'a wa hadainahu najdain fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kowa ya zabi walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a da ubangijinka ya ga dama da duk wanda suke cikin bayan ƙasa da sai su imani a fa'anta tukurihun nas hatta ya kunu mu’amini yau kai za ka yi mutane tilas ne sai sun zama masu imani duka gaba ɗaya walau sha a na jira alan nasa ummatan wahida da ubangijinka ya ga dama da sai mai da al'umma duk su zama al'umma ɗaya to amma Allah ya kyale mutane kowa yana da choice kowa yana da zaɓi mutum ya zaɓi abin da ya ga dama ya zaɓi abin da yake so don hujjarsa za ta tabbata tsayu ala khalqihi akan halittarsa bi irsali rusuli ilaihim ta hanyar aiko musu da manzanni wa inzali kutubi alaihim da kuma saukar musu littafi a kansu وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث illa Kano عنه muridin babu wani ambato da zai zo musu daga ar-rahman shine Allah muhdathin sabon sauka shine muhdathin face sun kasance masu kau da kai gabaninsa abinda ake nufi kullama ja'ahum kitabun min as-sama'i a'rada anhu asr nas a duk lokacin da wani littafi ya zo musu daga sama da yawa daga cikin mutane sai su kauta kai su kisi imani Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da yawan mutane ko da kai kana kwaɗayin haka ya manzan Allah ba za su imani ba ya hasratan alal ibad ma ya atihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un aw ta'ala hasara akan bayi babu wani manzo da zai zo musu face sai sun yi izgilanci da shi Da wannan ɗabi'a su ce halinsu ne waɗannan mutane kafirai da Allah ya buɗe mana wannan sura da bayani irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga damuwa da kuma bacin rai akan kamar zai halakar da kansa saboda ba a yi imani da shi ba wannan yana nuna annabi yana so a yi musulunci sallallahu alaihi wa sallama Um, abin da ake nufi da wannan ayoyi da mana ya karanta mana annabi ya haɗu da almu'anidin wal mu'aridin mutane masu taurin kai masu saba masa jayayya da shi suna ce masa su ba su yadda alkur'ani daga Allah yake ba suka ce wannan ƙur'anin haɗe-haɗe ne kawai nazarcin cikin mutane da suke yi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu idan har shakka kuke yi wannan alkur'anin ba daga Allah yake bata ku kawo irinsa mana ku kawo surori guda goma irinsa ayoyi guda goma ko sura kwaya ɗaya amma ba su iya ba wallah ini sama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li zahira da a ce mutane da aljanu duka za su haɗu su tarayya wallahi ba za su iya zuwa da irin alƙur'anin ba ko da za su yi tarayya ga baki ɗayansu su nemi taimakon juna da aljanu da mutane wallahi ba za su iya zuwa da ainihin wannan alƙur'ani ba da ka annabi karka damu fala tazhab nafsuka alayhi masarat Ayyuhar rasul karka kashe kanka ay la nafsak karka kashe kanka hamman wa ghamman saboda bakin ciki da bacin rai akan abin da waɗannan mutane suka nuna maka waɗannan ayoyi masaukar su ne gare ka ya zan Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa gwargwadon hikimar mu da nufin mu su ne ayoyin alkur'ani wanda suke fili dalla-dalla suna ɗauke da shirya malamai sun yi magana dangane kalmar la'alla nan har magana uku kamar da na fara bayani wasu ka ce wannan lafazin na la'allaka tana nufin attarajji ne fi mahbubi wal ishfaqi fi Faɗayin samun wani abin da ake so da kuma jin tsoron wato abin da ko wato tausayin kar mutum ya faɗa a cikin wani abin da ake tsoro abu hayyan a cikin tafsirinsu ya ce tausayawa annabi ake yi sallallahu alaihi wasallam aka ce la'allaka tausayinsa ubangiji yake yi ana dai kashe kanka za ka yi saboda wasu imani ba wasu kuma suka ce la'allaka ɗin nan na hani ne karfa ka kashe kanka la tabkha nafsak karka kashe kanka saboda ba su yi imani da kai ba fala tazhab nafsuka alaihim hasarat shine ke fassara mana wannan wato la'alla ɗin to kuma Allah tabaaraka ta'ala ya nuna inda muna so a dolan dole za mu sa su yi imanin karka da mu amma sunnar mu ta gabata cewa mu mun fi son mutane ne su imani a bisa son ra'ayinsu la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy ba a yi wa wani tilas a ce dole dole sai ya shiga musulunci a ana so mutum ya shiga ne tawariya yana so da ra'ayinsa ba wai an yi masa tilas ba sannan Allah ya bayani irin halin da suke ciki na musu da jayayya da alkur'ani duk lokacin da ƙur'ani ya zo musu sabon sauka wallahi shi sun kau da kai irazan tamman su rabu da shi su nuna kamar ba da su ake ba illa kanu an humu to ne Allah ya ci gaba da bayani faƙar kazzabu فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون حقيقة سنقرية أما ده Allah zai kawo musu labarin abin da suka kasance suna yin izgilanci da shi a yi sun karyata abin da ya zo musu na gaskiya amma da sani da sannu za su san na ba a hada a takbir labarin wannan karyatawa kuma Allah ya faɗa wani gurin wasa ya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun sannan Allah ya bayani akan girman wato mulkin sa da isassa da buwayarsa duk da cewa sun saba wa annabinsa sun karyata littafinsa amma shi ne mai ƙarfi mai iko alƙadiru al'azimu allazi khalaqa al-arda shi halicci ƙasa gaba ɗaya kuma ya fitar da dukkan nau'i nau'i na tsirai da halittu gabaki ɗaya tsiro ne dabbobi ne 'ya'yan itace ne duka Allah ya yi wannan inda fi zalika la'aya أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم yanzu ba sa gani nawa nawa ne muka fitar nau'i nau'i nau'i na halitta kuma zauj aka fitar da itace a cikinsa akwai namiji da mace aka fi da shi kansa namiji akwai namiji da mace aka halicci dabbobi akwai namiji da mace wannan Allah yana kunyata su ne akan wato rashin fahimtar su dangane da abubuwa na wa'azi da Allah ya ajiye a wannan bayan ƙasa a cikin wannan alƙur'ani yace walam yarau ila al-ardi yanzu ba su dubawa zuwa ga ƙasa kam ambatna fiha nawa ne muka tsirar a cikin ƙasa ɗin nan wannan istifham ne lil inkari wa tawbiq sun makance amma zahiri qudratillah ba su ganin ikon Allah da rahamar ubangiji da tausayin da yake musu yanzu idan su baya nuna musu tsirrai daban-daban da Allah ya fitar a bayan ƙasa kuma ya fitar min kulli zaujin asnaf sinfi sinfi wa anwa nau'i nau'i ba za a iya ƙididdigewa ba na tsirrai alkarimatul jamilatu masu karamci masu kyau manya-manya masu matsayi kuma muka fitar da duk halittun namiji da mace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkaruna komai Allah yace akwai namiji da mace dan kuwa asu wannan aya tana tsoratar da mu ne da kuma kunyatar da su su akan kau da kai da ayoyin Allah al'ayatu tanziliya kenan da Allah ya saukar a bayan ƙasa ba su wasu ba kuma ana faɗaitar da su akan ta'ammuli fi ma fokal arzi dangane da abin da yake a bayan ƙasa na tsirrai daban-daban muftalifan alwani wal ashkal nau'i nau'i shakali shakali wannan tunani da sun yi shi zai taimaka musu su yadda lalle akwai akwai Allah tabaraka wa ta'ala wannan kam din wato da yawa kenan ake nufi da yawa da Allah ya halitta a bayan ƙasa sai da ƙarshe shi Allah yake cewa me إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين akwai ayoyi na ubangiji dalala ala qudratil khaliq lil ashya akwai alamomi da ayoyi da suke nuni akan lalle Allah mai iko ne halicci komai ba abinda Allah baya iya yi shi ya shimfida ƙasa wa bina a sama kuma ya ɗaga ginin sama gaba ɗaya wama kana aktharuhum mu'minin ai da yawa daga cikin su kasance masu yin imani ba fi ilmin la'a cikin ilimin Allah ai wama hadha ma amana aktharun nas tare da wannan ayoyi halittu na ubangiji duk inda kaga kwado akwai namiji da mace kiyashi akwai namiji da mace maciji akwai namiji da mace a'a kurciya akwai namiji da mace tattabaru akwai namiji da mace akuya akwai namiji da mace tumaki akwai namiji da mace awaki akwai namiji da mace shanu akwai namiji da mace zaki akwai namiji da mace damisa akwai namiji da mace giwa akwai namiji da mace mutum akwai namiji da mace aljanima akwai namiji da mace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun amma Allah yake ina inna fi zalika la aya wannan din aya ne akan samuwar Allah shi shi kadai amma kash wa ma kana aktsaruhum da yawan mutane ba su zanto masu imani da Allah ba ga ayoyin nan a fili amma ina sai dai su kama wani abu daban wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim الرحيم شيني العزيز مبواي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه كده wanda ya buwaye komai ya rinjaye shi ya fi ƙarfinsa arrahimu shine mai tausayi bi khalqihi da halitta tasa Allah tausayinsa yake nuna fala ya ajal wato alaman man asahu bal yu'ajjilu baya gaggawa ga wanda ya saba masa bari dai yana jinkirta wa duk wanda ya saba masa Allah baya fushi da gaggawa ya kona mutane haka ko Allah ya fushi ya ce an yi sabo an yi luwadi a bayan ƙasa ko an sha giya ko an yi sata an yi fasadi bari in kifar da duniyar gaba daya a'a rahim shine ma'anar rahim mai jinkiri a ta saba masa ya ta jinkirtawa a saba masa ya jinkirta ya haƙuri su zage shi ya jinkirta ya haƙuri al'aziz shi ne alghalibul ƙahiru rahimun bi ibadihi ga galaba garin jaye ga kuma tausayin bayansa yana da tausayi tabaraka wa ta'ala musamman biman ba wa anaba ilai biman ba ilaihi wa anaba ga wanda ya cuba kuma ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nuna mana lalle Allah mai tausayi ne lalle Allah mai jin kai ne lalle Allah mai sauƙaƙawa ne kuma rahamar ubangiji ta yalauci kowa hatta kafiri idan ya tuba Allah sai ya fi masa lalle ya manzo Allah ka sani ubangijinka mai mari mai rinjaye ne sahibul izzati wal ghalabati wal qahar ne rahimun mai tausayi ne kuma alwasi'ur rahmati bi ibadihi ta yadda bai yi wa mutane gaggawa ya musu azaba ba to yanzu abin da za mu shiga za mu fara fafatawa a cikin kisar annabawa da dama mun gaya muku surar ta kawo kisa annabawa annabin farko da aka fara kawo kisarsa shine kisar annabin musa tare da fir'auna tare da Bani isra'ila kuma allah ya kawo kisar nan da wani uslubi wato na daban akwai tsoratarwa akwai firgitarwa a ciki kuma ita kisar ta yi bayani dangane da irin yaya annabi musa ya fafata da fir'auna da mutanensa da ƙarshe kuma ta mana bayanin Allah ya halakar da wanda suka saba annabi Musa ya kuma nutsar da su shine fir'auna da shi da mutanensa Allah ramma mu ji me Allah ya ce akan Isa وإذ نادى ربك Musa, an ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب ya أن يقتلون الله يتشي وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين an fara ambata annabi Musa annabi Musa shine Musa ibn Imran sunan baban annabi Musa Imran Musa dan gidan Imran dangantakarsa tana tikewa zuwa ga annabi yaqub shi din annabi yaqub dan gidan annabi ishaq shi kuma ishaq dan gidan annabi ibrahim alaihi assalam yanzu kaga anan ana so a nuna ma annabi musa yana da alaka da annabi ibrahim shi dan gidan imran ne wanda imran din baban nashi in ka bi nasabarsa ka ta tafiya ka ta tafiya har za ta kai ka ta tike zuwa ga annabi yaƙo yaƙo shi ne baban annabi yusuf ina so ku gane alaƙa yaƙo baban annabi yusuf kaga anan za mu gane ashe annabi yusuf ma yana da dangantaka da annabi musa shi kuma yaƙo ɗin jikan annabi ibrahim ne shi annabi yaƙo to yanzu annabi yusuf me matsayinsa a wajen annabi ibrahim abokin wasa kenan ko taba kunne taba kunne ne saboda baban shi jikan annabi ibrahim ne shi sa aka ce annabi yusuf annabi dan annabi jikan annabi taba kunnen annabi annabi ya ce da shi a hadisi alkari mubnul kari mubnul kari mubnul kari yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim Allahu mutane malam sun ji dadi Allahu ya Allah Allah ya girma su malam mutum zama annabi alhamdulillah baban shi annabi kakansa annabi ne ake nema yi eh, Allah ya samu dace mu samu rahama da rahamar to yanzu bari mu dawo kan annabi Musa shi wannan bawan Allah annabi Musa malaman tarihi suna cewa an haife shi ne a ƙarni na goma sha uku kafin a haifi annabi isa ƙarni na sha uku kafin a haifi annabi isa kina annabi musa ya riga annabi isa shine a gaba an turo shi ne a lokacin a wani da ake ce da shi munfita ibn ramsis athani wani fir'auna kenan shi ne ramsis athani fir'auna da musulun fir'auna ramsis ai ita fir'auna din kamar kamar suna ne na wani matsayi kamar yanzu a ce president kaga many of president everybody can be a president ko ba ka bane wani president wani amma president ba shine sunan yanka ba gwamna duk wanda ya sauka ya zama ba gwamna ba wanda ya shigo ya zama gwamna shi wannan fir'auna an sha wahala da shi shi sa ƙur'ani ya ambace shi da yawa fir'auna kuma abokin su shine annabi musa da an buga mutanen banu isra'ila shi sa da yawa daga cikin surorin alƙur'ani sun kawo labarinsa wani lokacin a dunkule wani lokacin a takaici ah, Allah ya kawo wannan kisa ta annan Musa da fir'auna da su banu isra'ila a cikin suratul araf suratul baha duk akwai suratul qasas duk waɗannan surori guda uku ko hudu da na faɗa Allah ya yi bayanin dalla-dalla ne a ciki to nan ma ga shi Allah ya kawo kisa Allah ya ce wa idna da rabbuka Musa an itil qawmaz zalimin ka tuna yayin da ubangijinka ya kirayi annabi Musa bawansa kenan wa rasuluhu wa kalimatuhu ko wa kalimuhu wanda shi yayi magana da shi Musa bin Imran salawatullahi wa salamu alaihi da rabbuka Musa a ina ya kira shi ya kira shi ne a turil ayman kuma yayi magana da shi ya gana da shi shi kadai ne a cikin annabawan Allah da Allah ya magana da shi duka gaba daya ba wanda Allah ya magana da shi in ba shi ba shi yasa ake ce da shi kalimullah Mana abokin maganar Allah Allah ya magana da shi kuma ya aiko shi kuma ya zaɓe shi yace tafi wajen fir'auna da shi da mutanansa. Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa ya magana da Allah ya zo tura shi don ya nuna masa babban aiki zai tafi sai ce a ni'ikil kaumar zalimi tafi ya kai Musa tafi wajen mutane zalimai. la ilaha illallah Allah da kansa ya ce fir'auna zalimi ne malam shugaba mai mulki mai zalunci bai yi ba bai yi ba kaga Allah shi ke hana zalunci amma da kansa ya san fir'auna, azzalimin mai mulki ne macuci ani'til kauma zalimin kauma fir'auna tafi wajen mutanen fir'auna yi musu wa'azi ala yattaquna ba za su ji tsoron ba ba su kiyaye ba ba su ji tsoron Allah ba ba su kiyaye dokokin Allah ba Allah yana gaya masa haka annan Musa ya ce qala rabbi inni akhafu an yukadibun ya ubangiji ina jin tsoron kada mutanen nan su kare ta a azzalimai ne in naji za su kare ta malam ka duba annabi da kansa yana jin tsoron a tura shi wa'azi wajen mutane azzalimai don ka tura wani malami wa'azi wani guri ya ce bari ya kimtsa a ba shi ɗan lokaci sai ya kimtsa kuma ya yi laifi Yawai, eh, wannan fuka ga annabi ne yana tare da taimakon Allah Allah ya ce je ka wajen mutane azzalumai shi da kansa ya ce azzalumai ne kala rabbi inni kafu an yukazzibun yace ya Allah ni ina jin tsoron waɗannan mutanen za su ƙaryata ni wa ya sadri zuciyata za ta yi kunci na zai matsayi. in aka ta ni zan ji ba daɗi kuncin zuciya bacin rai wala yantaliqu lisani gashi kuma harshe na ba a sake yake ba dan yana da i'ina shi annabi Musa kamar da muka kai bayani a can baya wato yana da al'uqda allati kanat alaihi yana da wani i'ina da yake harshensa yace ya Allah ga wannan larurar ke tare da ni kuma mutanen ba za su kareta ni ba ina jin tsoro ni dai ina Allah ina jin tsoro yace fa arsil ila harun Allah ka ce maka mun ka hada ni da dan uwana haruna ya raka ni mu je a can gurin a baya nan Musa yace ka haɗa ni da haruna saboda shi afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibu wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan dan uwana haruna fi ni fasahar harshe hadan da shi ya Allah a lokacin fa ba a ba annabi haruna ba a sashi zama annabi ba shi annabi Musa shi ya roki Allah ya mai da dan uwansa wansa ne annabi haruna ya ce shi ma ka aika mai mana ya zama annabi daga nan aka ce ya kamata malamai su yi koyi da annabi musa su yi sha'awar a samu malamai irinsu irinsu yan uwansu za su taimaka musu kada mutum ya ji a ransa kawai sai dai shi kadai <laughs> ai ba taɓa yin haka ba inda a ce kai kai kadai ake yi ai da ba a rubuta ma tafsirin ko ilimin ka karanta ga gane ba daga malamai su so 'yan uwansu malamai su so a yawaita a ta wa'azi a ta da'awa wannan al'ummar yawan tafa mutum ɗaya ba zai iya mata ba kuma duk inda malami ya kai da ƙoƙarinsa da himmarsa da da'awarsa wallahi mutanensa sun fi ƙarfinsa ba zai iya gamsar da su ba ka musu juma'a ka musu idi ka musu babbar sallah ka musu kamsu salawatu ka musu sulhu ka daura musu aure ka musu wa'azin safa ka musu na dare ka musu na rana ka je tarurrukan su ka je kala duk kai daya wallahi ba za ka iya ba ka yi rubutu ka yi sallah ka yi nafila ka kula da iyalinka ka kula da kaza ka yi kaza appointment abubuwa commitment da yawa buloli da yawa ba za ka iya ba ya kamata ka samu wani ko wasu ɗalibanka su riƙe wani gurin ko abokananka su ma su riƙe wani abun kowa ya je ya yi ta yi Allah ya sa masa albarka a ciki amma mutum mutum ya mamaye ya ce dole sai shi kaɗai ko dole sai shi kaɗai za a ji yau ai Allah bai yi duniya da mu a ji ɗaya ba annaba ma ba guda ɗaya kawo ba annaba ma sai da ya kawo da yawa da yawa da yawa ba a ma san yawan annaba ba to ya wani zai ce sai shi kadai ko a zamani sai shi kadai bai so ya ji duriyar kowa sai shi kadai ai Allah ma bai yi alkawarin duniya ta zama wato kai kai kadai ba bai zai taɓa yiwa ba tun da jama'ar suna da yawa ka duba malam ikhlasi irin na annabi Musa duba matsayi irin na annabta amma sai ya ce wa Allah ka wa dan uwana shi ma ya zo mai aikin tare da shi فأرسل إلى هارون أتشان وتآير الله يشي قال سنشد أبدك بأخيك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكم الغالبون هكذا في آيات bi ayatina antuma wa malika kuma zalimun ai da muku ran momi da an tsallake sai kun yi magana Allah ya saka da alheri ai shi yasa na ajiye ka a kusa da ni amma sai na sa ka ta hagu dina dan karka wuce gona da iri da kayi kaza sai buga maka gula guda daya ka nutsu ko da yake ya Allah fa arsil ila harun <laughs> Allah yake za mu karfafe ka da ɗan uwanka sana shuddu adudaka bi akhik za mu ba ku ƙarfi za mu ba ku mulki za mu ba ku fawa sultan ku tafi da ayoyinmu da ku da waɗanda suka bi ku insha Allah ku ne masu galaba da nasara nan musa a nan cikin suratul shu'ara'i sai ya faɗi meye dalilin da ya sa yake jin tsoron kada wato yana jin tsoron ya tafi wurin fir'auna da mutanensa yace walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun ina da wani laifi da na yi musu ina jin tsoron kar kashe ne. Za ka iya tunan wannan laifin ya kai ruba ba ɗazu an maka kabbara kana dariya ba shi ke na karanta mu a cikin ka tafi da nisa ka tafi da nisa ka tafi da nisa can can za ka sauka ƙasa ƙasa ƙasa a larama da kun an baka dama ka ɗan numfasa bari ci gaba da bayani ka numfasa wurin ka dan gano wurin to kisar yadda Allah ran ba ya kawo mana yanzu anan ba anan Musa ya ce walahum alayya zambun fa akhafu an yaftulun ba ina da wani laifi da na yi musu ina jin tsoron kar su je su rama su kashe ni daga nan aka ce duk wanda ya san yayi wa wasu mutane wani laifi to ya bi a hankali wajen shiga wajen su to <laughs> san su ya dukan fasa a kanka in ka san ana jin haushinka in ka san ana ka. in ka san ana dakonka ko malami ne kai mai wa'azi ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ina ba ka shawara ka bi hankali kaga annabi Musa Allah ya ce tafi wajen mutanen na azalumai kaga Allah da kansa ya ce azalumai ne ya ce a a Allah ina jin tsoron fa na dan musu wani laifi fa a kafu an yaqtulun ina jin tsoron kar su kashe ni a a ashe annabi ma yana jin tsoron a kashe shi mutuwan nan hawa ana jin tsoron ta a ɓarai da yake kwarai ku da gaske yau ai annabi Musa da shi din ne dai shi din ne dai da Allah ya tura masa mutuwa ta je ta ɗauke shi ya zabge ta da mari ya make ta ya zubar da ita mutuwa ta koma wajen Allah ta ce ya ubangiji ka tura ni gurin ka da baya son mutuwa shine annabi Musa Allah ya ce wa mutuwa ki je ki same shi ki gaya masa so yake zauna a duniya ya daɗe eh so ya samu bayan tinkiya misali gashi irin na tinkiya ya damka kowane gashi ɗaya an ba shekara ɗari a kai kudan zurka ita zama mutuwa ta zo ta samu a nan musa hadisin bukari ta ce kaji kaji abin da allah ya ce in ce da kai bayan marin da kai kakka mutu a nan musa ya ce to wai bayan wannan shekarun sun tafi sun tafi sun tafi me zai faru ta ce sai in dawo kuma sai in ɗauke ka sai ce yanzu ma bismillah ku rinka gane uslubin qur'ani ku rinka gane abin da qur'ani yake magana akai fiqhu da istinbat na farko annabin Allah ne yana da ƙarfi yana da fawa yana da mulki yana da iko an ce je wa'azi amma wajen mutane azzalumai. amma shi da kansa ya ce in mm, mm, waɗannan mutane fa azzalumai ne ina jin tsoron kasu kashe ne to ashe wannan yana nuna mana muhimmancin taka tsantsan hatta a da'awa malami mai wa'azi duk wurin da aka ce wuri ne na azzaluman mutane makiya Allah masu faɗa da gaskiya to ya daina zuwa yana gaggawa a gayyace shi kawai ya zai fada cikin waɗannan mutane wannan ba fa imani ba ne dole ne mabiya malami 'yan kwamitin da suke tare da shi su zama masu bincike duk inda za a gayyaci malami musamman irin wannan ƙasa akwai abokanan gaba da yawa wasu ma suna iya fakewa su yi gayyatar ƙarya su gayyace ka da wani suna ba mutanen kirki ne suka gayyace ka ba a lullube abubuwa a gayyace ka ashe makiya ne suka gayyace ka an sha yin haka din a gayyaci mutum mutum ya dauka gurin yan uwansa ne sai ya je ga ya fada hannu wasu wanda ba su bane sai mutum ya dara sai ga a'a to a rinka bincike a daina fita wajen wa'azi kuma a daina tura malamai wa'azi ba tare da an tabbatar da security da amincin wurin da za a tura su ba wallahi kuskure ne musamman a irin wannan zamani da ake da karancin security a rinka tura malami wa'azi kawai a gayyace shi kun san garinku ana cikin tashin hankali ba nutsuwa ku gayyaci wani malami ku kira shi wa'azi hanyar garin kaɗai bala'i ne wuce ta zaman cikin garin babu garanti ku kan ku ɗarɗar kuke wai kawai wai wani ustazi ya yi aure wai sai ce sai ya kira wani wai shahararren malami wai ya zama masa walima yanzu wannan daidai ne ba daidai ba ne wannan rashin ƙaunar malami ne da ka inda har annabin musa ya ce fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron kar su kashe ni to akwai laifi idan malami ya yi takatsantsan kai ya je inda za a kashe shi kuma burgewa ne mutum ya je a kashe shin ha ya yi mutuwar shahada amma an yi asarar iliminsa an yi asarar karatunsa an yi asarar iyalinsa sun yi asararsa sun zama suna zaman ta kaba 'ya'yansa sun zama marayu wa'azin da ke karatun da ke duk gaba ɗaya an rasa ai malami ba a so ya tafi sai dole to yaya za ku ɗauki malamin ku je ku danna shi cikin halaka ko ku gayyace shi cikin halaka a cikin garurrukan nan da ake ɗauke-ɗauke ana make-make a shekarun nan wani kawai wata ranar ya bugo mun waya da daddare aka rama kalla kai wa'azi yana alhamdulillah malam kuna kokari fa nace Allah saka malam ai muna da wata gayyata ga garuma ai za mu gayyace ka zaka zo kai mana wa'azi nace ina yace gari kaza nace ba dai ni ba sabbi me zai kai ni ga annabi Musa ne yana cewa akhafu an yaqtulun to burgewa ne kaje ka jefa kanka halaka garin da ba a masu wuce ma ba sa wuce sai da escort ba nace ina almajiri na ku zo ina dan lallabawa ku zo ku je ku kai ni cikin masifa a'a nace a'a ku je malaman garin ku su ta muku ku. mu Allah ya takaita mana yanzu za mu takaita a gurin da yake da zaman lafiya ko ba haka bane ba a'a sama malam a kula ba ta kuna wasa a mai da hankali a nutsu to annabi musa da ya fito sai tarar da wasu mutane suna faɗa su su biyu ɗaya cikin mutanensa ne ɗaya kuma cikin ainihin wato mutanen garin ne maƙiya yaya aka yi ashe abin da ya faru shi ɗayan mutumin annabi musa ya je yayin itace a gona sai ɗayan shi ba ɗin. sai kwace kayan itacen kuma ya dora a gadon bayan mutumin annabi Musa almajirin annabi Musa kenan ya ce kai mun gida amma mana, ka kwace min kaya ka dake ni kuma ka kai maka gida wulakancin yayi yawa wat sai ga annabi Musa ya zo wuciya sai ce yawwa ya annabin Allah Musa ka ga wannan ya cuce ni tunda kuma annabin Allah ne masu wa'azi taimaka min annabi Musa ya wancan mutumin magana ya ce kai yaya za a yi ki kwace masa itace ka masa kaza ka masa kaza kuma ka zo ka ce wai sai ya kai maka gida kai wani irin mutum ne haka ka daina wannan ba ke kawai sai yau annabi Musa rashin kunya yace kai yad sai annabi Musa ya gasa masa rankwashi ka san annabi guda ɗaya in ya maka duka ɗaya wato ba duka mutum ɗaya bane ba da ya gasa masa rankwashi yana rankwashinsa kawai sai ya mutu amma ba ni na faɗa ba an rama musu الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين هك ينا رنقشن سينا متوى النبي موسى ده كان سيشك أما wannan aiki ya zama aikin shedan da na sani da ban rankashe shi ba wannan aiki daman shedan aduwun mubillun mubin maki ne mai batarwa mabayyanin batarwa me ya faru a ba قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له يتي يا الله نزل انتكينا ناي وانا أبو منجي دائي دني كسر كي جماعة كلو رفا ina masu ɗaukar makami su kashe wani yanzu wannan annabi ne fa da kuskure ne don ladabtarwa fa rankwashi rankwashi ya ga ba ya kisa amma malin duba da wannan mutumin ya mutu da kansa annan musa ce ya Allah na zalunci kaina ina neman ka gafarta mu ina wanda yake nuna wani ce wallahi sai na kashe ka ina wanda ake magana ce wani wallahi ni ne ajalinsa ina wanda ya kashe ya kashe ya kashe yana ma yawo da makami ma shi kawai da an samu huda ciki yake yi to yau ga annabin Allah fa dan aljanna ne wannan amma yana cewa inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la Allah ka gafarta mu kuma Allah ya yafe masa sai yace mi innahu huwal ghafurur rahim قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فاجأ أبنى لقيا ما تذكو سيقى شأن موسى ويقى لي أجلن ينشل صورو ينشل صورو سبو دمي يا كشي مسلم تمو wannan fa annabi ne ba yana jin tsoron waɗannan mutane da Allah yake alitil qawmaz zalimin dan adam ne shi to me ya faru malam فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه sai ga wanda ya nemi taimakonsa a jiya ya ce ya musa taimaka mun wannan mutumin ya zalunce ni sai kuma ya zo ya sake dawa ya sake zuwa gurin annabi Musa kuma yana neman wani ƙarin taimako ya ce kai innaka lazawiyyun mubin qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin wallahi da irin murya ta kake da ta fi maka wallahi ka kama murya kai butawan ba ni ne oganka ba yace lalle kai lalle mai rudarwa ne mai batarwa ne mabayyani wallahi lokaci yayi kuma gashi isa ya za mu ta hakuri ba zamu mu dan dade ka kawai anan abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya je mana gobe insha Allah sai mu dora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh man jiya an tashi